Ƙungiyar 'yan jarida mata ta gudanar da taronta na ƙasa inda ta jaddada aniyarta na taimakawa wajen daƙile matsalolin da mata da yara ke fuskanta, musamman waɗanda suka rasa mazajensu. Taron wanda ya tattaro 'yan jarida mata daga jihohi talatin da shida da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da mata da sauran marasa galihu a Najeriya ke fuskanta da zummar samo hanyoyin warware su. Madam Jennifer Yarima ita ce shugaban 'yan jarida mata a jihar Filato. A yau dai mun gayyace wani ne ya zo ya mana magana akan faman mata wanda ba su da mazaje da faman da suke sha daga hannun dangogi ana kwata musu yancinsu ana hana su abin da ke nasu idan mazajinsu su sun mutu kuma yaran mu yan mata akan tura su aida su ji aure da sauri ko kuwa ana samu ana musu wasu halayen da baya da kyau ba so mun kira wannan taro yayi mana magana akan yadda za mu taimaka a mu na yan jarida mu gaya ma duniya cewa wannan abun ba shine rayuwa ba an yi magana cewa an samu ganewa mutane kuma za su canza wayansu al'adunsu da gargajiyansu wanda yana batar da zancen gwamraye da kuma yarayen mata tsohon shugaban hukumar gidauniyar tallafawa ilimin manyan makarantun najeriya farfesa suleiman bagoro ya ce kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen tallafawa mata a cikin harkar yau da kullum musamman ta aure maza akwai abubuwa da yawa wanda ba ma tuna da cewa ya kamata mu yi adalci ma mata musamman wanda mazaje suka suka rasu ana bukata a gyara wasu kurakurai musamman wajen dokoki yawa kuma ya kamata kuma mata ku ci gaba da sa baki duk inda ya kamata ku yi magana kara kuna shiru na kuma tattauna da wasu da suka halarci taron sunana jamila abubakar ya kamata mu mata mu hada kai mu taimake mata wanda mijinsu ya riga yaro su. kuma ina fada ma mata wanda mijinsu yara su ko kuma wani yana sai cucesu cuce su su je kotu za a taimake su akwai su fida da mata kungiyoyin da suna hada kai su taimake mata ko ba su da kudin da za su doki lawyer za a taimake su sunana hadiza bukar ne daga maiduguri borno state wannan abubuwa ne da yake damun mata amma so dewa mukan gaza mu fito fili mu gaya ma jama'a ga irin wahalan da mata suke ci. Jihar da kika fito an samu tashin hankali wanda ya sa maza da yawa sun rasu sun bar matayensu da 'ya'ya. Ya wani hali suke ciki? Kai suna cikin wani halin mai wuya. Wa'annan mutane fa ko da wa'anda ma suke tare da mazajensu sun rasa gidajensu sun rasa komai suna nan da ci da sha wannan da suke samu a cikin in ba dai wani bai kawo musu ba yanayinmu ya kai din da ana gaya mana cewa mace za ta ba da kanta don ta samu abincin da za ta samu ta baiwa yaranta su ci muna da marayu ma da za ka ga cewa an kashe uban an kashe 'ya'yan fiye da dubu hamsin wa'annan yaran fa don haki ne a wuyan mu mun da muke nan a raye ta da 'ya'yan nan mu ilmantar da su zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya